أموال الناس لله رب العالمين يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ‘Yan uwa musulmi na faɗin ƙwarar birnin ya wuri ga to birni za mu ce a ita ma birni ce ko ba waccan birni ta yawuri ba maza da mata iyayenmu da ƙannanmu? da ma kakanninmu muna karanta muku gaisuwa ta addinin musulunci ita ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh yan uwa musulmi jama'a ya wuri muna matukar farin ciki kwarai tare da kara gode ma Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komi da ya kaddarce mu da sake haduwa a cikin wannan babban farfajiya mai albarka ta masallacinmu mashuri masallacin gado mai kebis garin yawuri abu ne sananne fiye da shekara ashirin wannan masallaci yana samun karatu lokaci bayan lokaci musamman irin shekara bakwai ya zan irin daidai da wannan rana kuma irin wannan lokaci muna haɗuwa a wannan masallaci muna karanta hadisai na annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam domin tarbiyyantar da wato kwakwalenmu da kuma wato zuciyoyinmu da tarbiyyantar da ku nahwa alkhairat wato wajajen alkhairi yau cikin ikon Allah Allah ya kaddarci karatun ya kasance wato karatu ne mu'asiri karatu wanda aka yi to da shi zamanance karatu ne wanda za a yi ta hanyar buga ma mutane misalin abin da ake karanta musu su gani da ina sun da dai sun ji da kunnuwan kuma an fara gani tun shekaran jiya masallacin libya an ga abin ban mamaki jiya a majalisin taisir ya ku jama'a wallahi tallahi ba mu da bukata illa tallata sunna annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kuma akan karanta karantawan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama al-Imam Shafi'i yake cewa amantu billahi na yi imani da Allah ala muradillahi. kuma yadda Allah ke nuhi wa amantu bi rasulillahi ala muradi rasulillahi to mu wannan ita ce siyasar mu kuma ita ce abin da za mu riƙa ko kuma sauran jama'a wayanda ba kan sunna ba muna addu'a Allah ya sa ku gane saboda kiɗa kuka iya shi kuka saba muku ba kiɗa muka iya ba tsakani da Allah karantawa muke mu buɗa mu ce ga abin da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ce kuma shi ne muka kokarin mu karantar da wayanda Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddace sauke mu ya kai gare mu ba mu da bukatar cin mutuncin wani amma muna raddi don raddi ya tabbata sai dai duk abin da muka yi ba raddi ba ne muna tallata ma mutane ne sunan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam idan wani ya yi cin mutunci ga annabi ko ga matan annabi ko ga sahabin annabi daga cikin sahabban shi da na su shi yana yarda da su babu shakka wannan mutum komi tsohon sai mun nuna wa mutane shi mu nuna ga mara mutuncin nan da ya zage manzo Allah ko kuma ya zage matan manzo Allah ko sahabin manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wannan shine da kaga an tallata kanan kana cikin marasa kirkin da ke zagin a annabi ko kuma kana musu game da wasu abubuwa da suka tabbata cikin karantawar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yadda ka yi kurman koki ka yi rashin mutunci ka yi rashin kunya kan zagi almajiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam tsakiyar gari mu ko haka za mu jajirce ba rashin mutunci za mu yi ba za mu nuna mutunci da sanin ya kamata da aikata ya kamata mu bayyana kan mu ce ga ka don jama'a su gani hukuma ta san ka in ta yi ma hukunci shikenan in ta kyale in kun ka je ta lahira duk da abu zai faru mu dai mun yi bakin abin da muke iya yi yau Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙara wato nufan wannan masallaci na gado mai kemis da samun gagarumin babban malamin na malam musa yusuf asadu sunna daga garin kaduna wanda yau garin yahudi ya kasance gari wanda a gida ga malam musa yusuf asadu suna ina ganin malam musa ya yi lakta nan za ta kai sau biyar in an hada da ta yau to muna addu'a ga duk al'ummar da suka halarci wannan bagire Allah ya tayar da mu lahiya kuma muna wa malam Musa addu'a Allah ya katartar da shi ya wafakar da shi ga faɗin abin da yake shi daidai ya kuma kare shi ga tuntuɗan harshe ko ra'ayi ko fisga irin ta shekan Allah ya taimaka muna ya taimaki addinin musulunci malam Musa bismillah إيه. <laughs> أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته أو افتدى بهديه إلى من جزاء وبعد ينقوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته kamar yadda gabatarwa ta gabata daga bakin babban malaminmu a sheikh abubakar astamina kawi allah ya saka masa da alheri wannan karatu da muke zazzagayawa ba mu da wata manufa na mutuncin wani ko mai masa ƙage abinda bai faɗa ba mu ce ya faɗa sai don manufar tallata addinin annabi muhammad wanda don manufarsa sunnar annabi ta ɗaukaka allah ka ɗaukaka shi ko bayan bashi allah ka tsara mutuncinsa allah ka tsara zuriyarsa yana daga cikin abin da shekul islamu bin taimiyya ya faɗa a cikin majmu'ul fatawa lokacin da ya zo yana magana a cikin suratu alam na sharaha lokacin da allah maɗaukakin sarki ya ce wa annabi muhammad ya ce wa rafa'ana laka zikiraka mun ɗaga ambatanka sannan ya gwama wannan ayar da kuma ayar inna shani aka huwal abtaru shekul islamu Bini taimiyya ya ce yana daga cikin dalilan da yake sawa za ka ga duk malamin da yi masunar annabi mu'amman hidima ya yi ƙoƙarin ya ɗaga ta ta sai kaga Allah ya ɗaga ambatansa ko bayan bashi ambatansa baya bucewa kamar yadda ya yi wa malam abakar goma a ƙasan nan wasu da dama yanzu bayan mala abakar goma idan ka ga an tuna su to sai dan a tuna su dan su ci albarkan malam saboda sun taba kace na ce da shi amma tun da ya yi kokari wajen ya daga sunnar annabi muhammad ta wannan shi ya gata da allah yake wa malamai yayin da suka yi iya kokarin su gurin su ga sun daga addinin annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da haka duk mutumin da manufarsa addini ya ɗaga, to Allah ka daga darajarsa duniya da lahira wanda ba shi da manufa ta addinin Allah ya daga to wannan ba ma sai ka yi addu'a ba ba yadda za a yi baka da manufa a ranka ta kana so addinin Allah ya ɗaga, kai kuma Allah ya baka ka daga shi ya sa malamai magabata suke da wata ƙa'ida. cewa ɗan adam yana da abin da ya shirya ya tsara a rayuwarsa yake so yi shi kuma Allah ta ni ya riga ya tsara abin da yake so ya kasance idan mutum ya miƙa wuya ya jawo ga abin da Allah subhanahu wata'ala ya tsara abin da kai kuma ka tsara kake so sai Allah ya tabbatar maka da abin da kai ka tsara idan Allah ya tsara wani abu yace shi yake so ya tabbata wani ya ja ya ba haka yake so ya tabbata ba to kai kuma duk abin da ka tsara kake so kai Allah sai ya rugurguza abu kuma daga ƙarshe ba abin da zai tabbata sai abin da shi subhanahu wata'ala ya nufin ya tabbata da haka wannan sunna ce ta Allah duk mutumin da yake ƙoƙarin ya daga addinin Allah subhanahu wata'ala to Allah zai daga shi ko bayan baran shi zai kare mutuncinsa ya kuma kare ainihin wato bayanta ahalin suna suna cin karo da matsaloli da tarnaki kar mu manta annabi muhammad ya faɗa ya ce addinin musulunci bako ya fara kuma zai koma bako kamar yadda ya fara sabai suka ce suwaye bakin nan annabi ya ce a wata ruwayar mutane ne yan kaɗan cikin miyagun mutane masu yawa a wata ruwayar ya faɗa yake cewa wato mutane ne ‘yan kaɗan cikin mutane miyagu masu yawa wayannan su ne ainihin wato baƙin don haka yayin da aƙidar mutane ta lalace yanzu ba likitan da za a je asibiti mutum sai ya gama bin layi an zo kansa ya yanke kati ya ce likita e. to ni da kake gani na fa munafiki ne ciwon munafunci ne yake damuna ina so ka ban magani ne likitan koranka zai ce mahaukaci ne kai baka san abin da kake ba duk abin da yake yana da alaka ciwo ne ma'anawi to ba abin da zai iya warkar da shi sai littafin Allah da sunnar annabi Muhammad da haka Allah ya kira alqur'ani ya ce masa shifa waraka ne to yayin da cututtuka na zuciya suka zama cututtuka ne ma'anawi abu ne wanda ba a gani an ɓata aƙidar mutane an lalata zukatansu ku kuka zo kuka ce kuna so sai kun yi wa zukatan seti kun ɗora su akan daidai to dole za ka yi ta cin karo da matsaloli sai dai kai ka yi haƙuri shi yasa a wasu guraren sai ka ga mutane masu mabambanta aƙidoji sun taru akan mutumin da yake kan tafarki ta sunnar annabi muhammad wajen sai sun yaƙe shi sai sun danne shi sai sun kai ƙarshen shi to babban abin da suka kasa ganewa wannan sunnar allah ne yake kawo mata taimako da tallafi da agaji kuma babu wani mahaluki da ya isa ya sa stambulin blok a gaba wanda ya isa ya hana sunnar annabi tafiya babu shi ba wannan mutum da aka jiya mun yi wasu bayanai a jiya wasu sun ji da aka kamar yadda na faɗa a jiya na ce cikin abin da nake da shi na waɗannan aƙidun na mutanen nan akwai aƙidu sama da guda wato cikin kaso dubu ba kama ji kaso ɗaya ba kuma na faɗa na ce a jiya zan sauke abin nan na ulama ushi a ya kuma na sauke shi in ta kai wani abin ma in mun faɗa banda na bidiyo da za mu nuna sai mu nuna littafi da kuma ainihin wato shafi a cikin maganganun da muka kunna jiya yau watakila zan kunna shi har so biyu saboda wasu dalilai maganar da shehi ɗahir usman bauchi ya yi dangane da wanda suke zagarwa annabi muhammad abokanai aji ya yi magana akan wata addu'a da suke wata suke ce mata du'a usana mai ƙureshi wato addu'ar gumakan ƙurishawa idan na sake sa maganarsa aka ji sannan sai in nuna wa mutane addu'ar addu'ar tana da tsawo doguwa ce in ma mutum yana so daga baya a fitar da ita a bashi addu'ar ya gani irin addu'o'in da ake don tsirewa abokan annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama duk zai iya ainihin wato gani babban dalilin da ya sa muka ɗauki wannan hanyar masu magana suna cewa labari ba kamar ganin abu da ido yake ba annabi musa ya je miƙati da ya je miƙati yana can allah ya bashi labari cewa mutanen fa da ya baro kan addini sun canza annabi musa bai shakka akan labarin da allah subhanahu ta'ala ya faɗa masa cewa sun canza ɗin amma lokacin da ya dawo ya gan su ƙiri da muzu halinsa ya canza akan lokacin da Allah subhanahu wa ta'ala ya bashi labari saboda duk yadda za a baka labarin abu ana ce maka yana faruwa to ba daidai yake da ka ji abin ko ka gan shi kiri da muzo da idanka ba wannan ita ce magana wacce shi shehi wato a shek usman bauchi ya yi amma tsakanin annabi musa da allah ta ake wani abu mai ƙarfi Wannan ko inna Allah ma'ana sai ka sa ma'ana din karshe bayan an ce inna ma'i rabbi wanda ya nuna martaban sai na Abubakar shine kadai Allah ya ambaci cewa shi tayin mazan Allah ne cikin Al-Qur'ani saboda ka wajibi ga musulmi su rika jin Abubakar inna abika Abubakar ya zama ya fi maka uwarka ya fi maka ubanka in kai mu'minin kirki Umar ya zama ya fi maka uwarka ya fi maka ubanka in kai mu'minin kirki domin ka tabbata annabi ya fi son abubakar akan ubanka annabi ya fi son abubakar a kan uwarka annabi ya fi son umaru a kan ubanka annabi ya fi son umaru kan uwarka to kai abinda Allah ya fi zo da annabi fi zo ka fi zo ko ba abinda ka fi zo ka fi zo abinda Allah da annabi ya fi zo shi na fi so kai yanzu wane ne za a yarda ya mutu a kai shi ɗakin Aisha a kunne shi ko da gwamnatin Makka ta duniya ba za ta yarda ba to ke na Abubakar da Umaru babu kamar su a duniya in mutum ba annabi ba ne bai kai kamar su ba ta zauna ka gaba da su wato jefar da musulunci ne Wata magana na bani ne kamar har yanzu wani sabon labari ya sake samu na bayan bayan ce na samu kan daga zariya mai zagi abubakar da umaru yanzu kuma na samu wani salati wai ake koya wa mutane a zariya ne na zagin abubakar da umaru amma na san an ce wai wani ne ya haka nan wai wani ne ya ce wai unguwarsa tana son sai wani wai a biyo shi to me yasa ba mu ga irin wannan jarumtaka ranar uhud ba ba zai iya kare salati ba sai dai hanyar hikaya sai ce Allahumma salli ala Muhammadin wa alihi wa an da'ude quraish quraish wa bitayya wa a'udhu billahi to wannan mutu guda biyu nan na kurishawa da ya'yansu mata guda biyu wata abubakar da umaru da aisha da hafsa wai yi wasu mai talati su kwanakin su tuhurun nan yanzu musulmi zai yi wannan da sauri a cikin musuluncin suna koya wa yara wannan salati a zakiya yanzu jama'a duk mutumin da yake zakin abubakar kai nesa da shi in kai musulmi ne duk mutumin da yake zakin umaru kai nesa da shi in kai musulmi ne shin ka in ka je ziyarar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da wa kake samun sa a daki da abubakar da umaru ke su makiya guda biyu nan masoya annabi ne makiya annabi ne zikir wada ne kawai inda da wani abu tsakani ba amma tsakanin annabi Musa mutum ya faɗa ya tabbatar ana zagarwa annabi abokanai ya ce an kawo masa kaset daga zaria ana koya ma yara wani salati ta wannan addu'ar da ake koya musu gata ita ce wannan addu'ar wanda ita suke kira du'a'u sanamai ƙureshin wato addu'ar gumakan ƙureshawa wanda gashi a sama za a ga la'anus siddiq wal wato tsine ma abubakar siddiqu da kuma faruku da kuma sauran al'umma gashi nan aka kawo rawa sheku shekuhum taqiyuddin ibrahim bin ali bin hassan waye waye a cikin littafin kitabul masabi a mujalladi na shafi na biyu da kuma shafi na uku, bugu na uku da shekarun da aka buga wannan littafi idan mai kallo zai iya kallowa daga nesa gashi nan da maɗaba'ar da ta buga littafin manshurat maktabatu ayatin lahi almar da kukum wanda iran suka buga wannan littafin gashi nan hadar du'a alkhabi wannan addu'a wacce take da ji wacce suke jingina ta zuwa ga ali bin abi talib suka ce shi ya faɗa ga addu'an nan اللهم صل على محمد وآل محمد والأنسن مي قريش الله كتيني وقما كان قريشاوا سواء شيعة سكي نفي دا قما كان قريشاوا guda biyu su ne abubakar da umar wajibtaihima wa tsagutaihima da kuma wato jibtunsu da kuma ɗagutunsu suna nufin abubakar da umar da kuma ‘ya'yansu allazai ne khalafa amraka wa ankara wahayaka wa jahada in amaka wa asaya rasulaka wa kallaba dinaka wai duk wannan abubakar da umar ne suka yi wannan wayanda suka saba umarnin Allah suka yi musun wahayin Allah suka yi musun ni'imar Allah suka sabawa annabi Muhammad suka jujjuya addini suka karkatar da littafi wannan ita ce addu'ar da suke faɗa idan aka ƙara lura a ƙasa domin kamar yadda na faɗa kamar yadda shehi ya faɗa ya ce wannan tana daga cikin addu'in da ya ji an kawo masa kaset ana koya ma yara Ga shi nan Allahumma mal'anhuma Allah ka tsine musu wa atba'ihima da duk wanda yake bin abubakar da umar to daga cikin addu'ar da suke karanta Allah ya tsine masa da haka in kana ciki in dai kana ƙaunar abubakar kana ƙaunar umar to daga cikin wanda suke ma addu'a kana daga ciki da wanda yake goyon bayansu da wanda yake son su da wanda yake taimaka musu duk Allah subhanahu wata'ala ya tsine musu wannan tana daga cikin addu'a da waɗannan mutanen suke karantawa cewa Allah ya tsine musu jiya mun nuna wani abu na ɗaya daga cikin wato malamansu na larabci da kuma na nan ƙasar hausa yanzu zan nuna wani abu akwai wani ɗan shi'a ana ce masa kamalul haidar da kuma wani ɗan shi'a yasir habib wanda malamai suka sa masa suna yanzu khasir khabis wato taɓaɓɓe da dan yana daga cikin mutanen da bakunan su ba shi da daɗi gurin abin da suke faɗa akan matar annabi Muhammad wanda suka gani jiya sun gani yayin da ya tashi zai yi magana yake cewa yana tabbatarwa yanzu da yake magana Aisha yar gidan Abubakar Siddiqu tana wuta to rigima ta haɗa su akwai wani daga cikin yan shi'a shi ma da ake ce masa wato Hassan yari shi wannan hassan yari din da irin siyasar habib su suna ganin babu wani dalili da za a yi taƙiya suka ce in dai wannan ya tabbata ita ce aƙidar mu 'yan shi'a da take littattafanmu suka ce mu ce za mu yi ma'ahali suna ɓoye-ɓoye ba ta taso ba domin mutanen nan suna karanta littattafanmu kamar yadda muke karanta littattafansu ya ce kawai dole lokaci ya yi a fito a tallar aƙidar nan yadda take ya ce lokaci ya yi da ya kamata mu fito mu bayyana wa abubakar da umar mu bayyana wa duniya cewa lallai kafare ne kafare ne in ka shakka ya ce amma idan muka yi bayanin kafare ne to sai mu faɗi kuma dalilin mu da ya sa muka ce kafare ne ya ce amma mu ci gaba da rufa-rufa ba ta taso ba su kuma akwai ragowar malaman shi'a da suke ganin wannan abin duk da aƙidar mu ne akwai shi to abin da ya kamata ya kamata a rufe abin nan ta hanyar taƙiya ne bai kamata a dinga fitowa ana buɗewa mutane shi ba kamar yadda kuka ga duk wanda ya san yadda aƙidar shi'a ta kafa a najeriya ba ta kafu ba sai ta hanyar rufa-rufa da dalisi da taƙiya an yi lokacin da a nan ƙasar wani idan ka ce masa ɗan shi'a ne ma har kuka sai ya yi ya ce ka masa shari'a allah ya isa yanzu wanda suke masawa cewa da su yan shi'a ne yanzu ba su suke kare shi'ancin ba yanzu wanda suke masawa da cewa ba sa zagin sahabban yanzu wasu ba suna fitowa fili filisi ba to wannan yana daga ciki to da rikici ya haɗa su shi wannan yana ganin ya kamata a yi taƙiyya kar a fito da aƙidar nan fili shi kuma wannan yana ganin ya kamata a fito da ita fili ba wani dalilin ɓoye-ɓoye to sai ya zo yana ce masa hashish wato ciyawa to shine da ya tashi zai masa raddi sai ya ce wannan malamin da yake kallo na yana ce min ciyawa ya ce na san daga cikin malaman da yake girmama akwai yusuful baharani sannan akwai kumaini kumainin nan kumaini kumaini wannan kumainin da yake sa baƙin rawani suke yawo da shi suke mamman shi a matsayin mujtahidi mujaddidi wanda wasu dissan da aka kira shi a cikin sai sun ce Allahu nafsahu zakiya to bari zaka ji ba daga bakin mu ba daga bakin su ɗan shi'ar abinda kumaini ya faɗa akan Talha da Zubair da Muawiya da Nana Aisha zaka ji me ya faɗa akan su kuma daga littafin shi kitabu tsahara zaka ji to shi yasa da yazo yana masa laddi sai ya ce to wannan na san daga cikin waɗanda yake girmamawa akwai kumaini ya ce ba ni ka kaɗai wanda na fara taɓa mutuncin na na aisha ya ce hatta kumaini a littafin shi yana taɓa mutuncin ainihin wato ita kan tana na aishar allah ya ƙara mata yadda bari za ku je ga rigimar tasa nan. da yadda ta ainihin wato kaure kawai matsalar shi ne waɗanda ba sa jin larabci da haka kai ƙoƙari ka koma makaranta ɗan ta'al ɗin nan irin su huna da hunalika ɗin nan ka su in ba haka ba kuwa akwai matsala kana musulmi ka iya karanta kowane littafi amma ba ka iya karanta littafin Allah ba kana jin turanci sai ka ce yashi amma ba ka san komai ba na addini wannan gaskiyar magana akwai matsala Allah ya sa mu dace to wannan gashi ga yadda rigimar ta kaya <laughs> ينال منها هكذا يطعن فيها فهل الفقيه الكبير فقيه اهل البيت عليهم الصلاة والسلام صاحب الحدائق الشيخ يوسف البحراني من الحشائش من الحشائش قد تقول لسيدنا فلان شخص فلان مكان قاعد فلان قناة هؤلاء مولانا هؤلاء يعبر عنهم مولانا الحشائش وهذه الحشائش التي تصدر من هنا وهناك انتم تعلمون ان الشجرة اذا كانت قوية جنبها ماذا توجد حشائش حشائش هذه الحشائش هنا وهناك تقول بعض الكلمات هذا ليس منهج علي وليس منهج مدرسة اهل البيت وليس منهج علماء مدرسة اهل البيت اصلا هذا الرجل بصراحة غير منصف وغير متوازن أنا أقول لك yake faɗa kenan yace wannan ya faɗa ya ce ba ni ba komai ne yana taɓa mutuncin na Aisha matar annabi Muhammad shi yasa ya ce wannan mutumin ba gaira munsi ba mutum ba ne mai adalci amma mu ci gaba da bunta mu ji yadda rigimar za ta kaya da yadda zai kawo littafin komai ne da hoton littafin da komai ya kafa hujja da shi sai mu ga mai komai ne ya faɗa a kan sahabban annabi da matan annabi wanda ake cewa ya yi juju da hali ya kafa daula ta musulunci za ka ji wace irin daula ta kafa kuma wane kallo suke wa matar annabi muhammad إيهام متلون إلى حد ما نقدر نقول هكذا لأنه هذا الرجل من جملة المعتقدين بالخميني احنا الحمد لله ما نعتقد بالخميني هذا يعتقد به يعتبره مجددا وهاي هم يعظمه يقدسه يحترمه سؤال حتى الخميني نال من عائشة وسب عائشة وشتم عائشة بأقوى وأحد لسان موجود؟ صحيح yake wannan mutumin da yake wannan maganar banzan yana daga cikin wanda suke girmama kumaini yanzu kun ji da bakin shi ya ce hatta kumaini ya zagina na aisha ya tsine mata ya mata kaza da haka a biyo mu ba fa ni bane zan kawo a littafin shi ne zai kawo a littafin kuma ɗan shi'a ne yana ma ɗan shi'a ɗan uwan shi hujja ne cewa ba ni ba ni kaɗai na na aisha hatta kumai ne da kake girmama shi yana taɓa mutuncin ce zage ta mu ci gaba da jin shi mu ji me zai faɗa ne فعلى ميزانك انت يعتبر هو من الحشائش لو من وين وين موقعه من الاعراب يصير انت تقول هذا حرام لاجل عين الف عين تكرموا لأجل لأن ألف عين لأجل عين تكرم تكرم يعني خميني ليش ما سوى هكذا؟ خميني له كتاب معروف اللي هو يعني تقريرات دروسه في الطهاره في المجلد الثالث الصفحه 337 لما يناقش قضيه نجاسه النواصب وما عند يانون كتاب نعم كتاب ايه كتاب الطهاره وانا فبا فالكتاب ما لا اكيد ابا الكتاب نوع na tsarki amma ka diba ka ga saboda bala'i a cikin littafin da ya kamata ibadatu wanda ba su shafi aƙida ba sai da aka samu wannan muguwar aƙida za ka ci gaba da jin shi za ka ji me yake faɗa dangane da maganganun da shi kome ne ya yi taka ya kuli فلو خرج سلطان على أمير المؤمنين عليه السلام لا بعنوان التدين بل للمعارضة في الملك أو غرض آخر كعائشة وزبير وطلحة ومعاوية وأشباهه أو نصب أحد عداوة له أو لأحد من الأئمة عليهم السلام لا بعنوان التدين بل لعداوة قريش أو بني هاشم أو العربي أو لأجل كونه قاتل ولده أو أبيه أو غير ذلك يقول لا يوجب ظاهرا شيء منها نجاتة ظاهرية شنو يعني مفهوم كلامه حتى أقرب لكم المفهوم المفهوم هذا احنا نعرف عندنا نصوص على ائمتنا عليهم الصلاة والسلام الناصب ماذا نجس انجس من الكلاب والخنازير الروايات هكذا تقول صحيح زين هنا يعرف سؤال أنه الذين حاربوا أهل البيت نواصب حكما إذا كانوا نواصب حكما كيف سمح لهم مثلا بدخول المسجد هؤلاء نجسين كيف سمح مثلا بإجراء أحكام الإسلام عليهم واعتبارهم طاهرين شلون يصير يعني شلون أبو بكر وعمر مثلا وعثمان عائشة طلحة والزبير معاوية ومن أشبه محكومون بالإسلام للتفصي من هذا الإشكال شنو يقول الخميني يقول أنه هؤلاء ما حاربوا أهل البيت تدينا يعني ما كان دينهم يقتضي منهم أن يحاربوا أهل البيت وإنما حاربوا أهل البيت للإمرة للسلطان للملك للعداوة للدنيا ثارات مثلا شايف شلون يقول هذا النوع من المحاربة لا يوجب نصبا ونجاسة ظاهرية أكو نجاسة باطنية أكو نصب باطني <coughs> ولكن نجاسة ظاهرية لا لازم واحد يتعبد بلعن علي بلعن اهل البيت بمحاربة اهل البيت يعني يعتبر ذلك دينا له دينا مثل خوارج مثلا من دينهم كان ماذا محاربة علي عليه السلام يقول هؤلاء نجيتون يصيرون على اي حال هذا قول من الاقوال طبعا يقال هذا في ساحات العلم يقال احنا طبعا مو معه بشكل عام نعم. احنا نقول الذي حاربوا هؤلاء محكومون بالنجاة كانوا اما عدم اجراء حكم النجاة عليهم كان راجعا الى احكام ثانوية اخرى من باب الاهم والمهم وقضية مفصلة على اتحاد تبحث في مظانها تبحث في المتون الفقهية المفصلة وفي جلسات الدرس في الحوزة الشاهد اين الان ماذا يقول بعد ما عددهم ذكر نماذج منهم قال عائشة الزبير طلحة معاوية وأشباههم يقول لا يوجب ظاهرا شيئا منها نجاسة ظاهرية هنا محل الشاهد يقول وإن كانوا أخبث من الكلاب والخنازير الله يعني عائشة عائشة شيء كان سيادة مثلا bayan da ya lissafo aisha da zubai ga dalha da mu'awiya kuma ne yake wannan maganin sai ya faɗa ya ce wa in kanu akhbasa min al kanazi da matar annabi muhammad na na aisha da zubai zubair bin al yana daga cikin alashara ashara al-mubashsharun bil janna wannan shine hawari rasulullahi shi ne mutumin da ya fara tsalle takobi saboda addinin Allah da wannan zubair ɗin da talha bin ubaidillahi wanda talha ɗin nan mun san cewa yana daga cikin al'ashara al-mubashsharu na biljanna ko ga kuma matar annabi muhammad wannan shine kuma ya faɗa a littafin shi kitabu tsahara ya ce wa in kanu akhbasa da talha da zubairu da nana aisha da mu'awiya sun fi datti gara kannuka da aladu da aisha da zubairu da talha haka komeni ya faɗa a littafin shi wannan ina so mutane su mana adalci ba fa littafi bane na sunna kuma nan ba faɗan sunna bane yake faɗa a'a ɗan shi'a ne yake ma ɗan shi'a ɗan uwan shi hujja Ya ce, idan ka ce ni ina zagin nana Aisha ban kyauta ba ce ai Kumaini yana daga cikin mutanen da kake girmamawa ga kuma maganar dai akan Aishan nan amma don girman Allah tare da taba mutuncin nana Aisha da Kumaini yake a littafin shi da maganganun shi sai aka ɗauko shi nan ƙasar aka kawo tallan mutane a matsayin wani mujaddidi ne na addini kuma haka wasu suka tafi na rantsi da Allah wannan kumainin da na Aisha tana da duniya tana duniya yanzu in tana da kare wallahi karanta ya fi shi amma yanzu haka ake kuma wai mutane saboda mugun kin Allah mu san da muke wa annabi na gaske ne shi yasa in ka taba iyayenmu ba wanda ke zuwa turare ka amma wallahi babu wani mahaluki da zamu yi masa alfarma ya keta mutuncin annabi Muhammad Muzira mai ido alama ta san annabi muhammad alama ce guda goma sha ɗaya in ba ka sani ba mu faɗa maka alama ta farko shi shine ta'atuhu hufi ma amara kai wa annabi biyayya cikin duk abin da ya ba da umarni ya ce a yi ko a bari shi sa wannan muna don za mu zo kanta amma a faɗa wata rana yi shirki na biyu shine tasdiquhu fi ma gaggata annabi cikin abin da ya ba da labari ya ce yana faruwa ko zai faru ko ya faru na uku wasu na ba mana ha an huwa zajara nisantar da abin da annabi ya hani a kan shi ya tsawatar na hudu kada wani musulmi ya kuskure ya bauta ma Allah sai abin da Allah ya aiko annabi Muhammad da shi ya ce da shi za a bauta ma Allah mu mutanen da ake kira ahlus sunna wanda muka shahara a nan kasar da suna ɗan izala duk wani wanda yake gaba da mu yake jin haushin mu akan wannan mun ce ba za mu yi sallah irin ta kowa ba sai irin ta babban mai gida rami annabi muhammad ba za mu yi zikiri irin na kowa ba irin na babban mai gida rami ba za mu yi salati ba irin na kowa irin nashi rami annabi ya buga misali ya ce misali na da ku kamar wani ɗan saƙo ne aka tanadi gidan walima aka turo shi aka ce ya zo ya faɗa wa mutane akwai walima yanzu da wani zai zo cikin garin yawurin nan a ba shi bututun da in yi magana duk yawuru kowa zai ji yana ce ma mutanen yawuri to jama'a ana walima kowa sai ya watsi zai tafi gurin walima dan girman Allah waye zai je inda ake walima ba wanda ya san ko ina ne wata hanya ma ake bi a je bai sani ba me izinin shiga bai sani ba amma ana cewa ana walima kowa sai watsi sai wanda ya tambaya ya ce bawan Allah da Allah ina ake waliman nan sannan karfe nawa ne kuma me izinin shiga idan an je wanda aka turo ya ce akwai walima sai ya ce to mu haɗu karfe kaza a guri kaza duk wanda yake so ya je gurin walima zan bi zan wuce gaba shi kuma ya biyo bayana shi yasa za mu ga a wajen bin annabi Muhammad sai Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu la tuqaddimu bayna yaday Allahi wa rasuli gidan walimar da aka shirya ita ce aljanna wanda ya shirya walima shine Allah subhanahu wata'ala wanda aka turo ya faɗawa mutanen duniya akwai walima shine annabi Muhammad shi kadai ne Allah ya bashi tikiti ya ce wa in ta hatadu in annabi kuke bi to zai kai ku hanyar da zata ku shiga aljanna na rantsi da Allah duk mahalukin da kaba bayan shi a duniya in ba annabi bane wallahi ba zai kai ka aljanna ba shi ma bai san hanyar ba to shi yasa ba za mu yi sallah ba ba za mu yi azumi ba ba za mu yi zakka ba ba za mu yi aikin hajji ba sai irin yadda shi babban mai gida ya zo ya tsara ya ce ai alama ta biyar shi ne san abokan annabi muhammad su ne sahabbansa mutane a nan ƙasan sai su da'awa suna san annabi kamar yadda kake gani sai a zo a zagi abokanka wani ma ya iya kallon sai ne na umar ya ce masa ɗan luwaɗi kamar yadda yake faruwa a yanzu alama ta shida akwai san matan annabi muhammad wani kamar yadda kuke gani ga shi yanzu wa'annan mutanen sun fi kowa da'awa ta cewa su suna ƙaunan iyalan gidan annabi muhammad to cikin iyalan dama ba matan shi a ciki wanda yanzu a nan garin yawon duk wanda ka kalli mamashi ka ce masa da mamashi gara kariya da aladiya da mamashi to yana ganin di yadda jama'a suka san shi da rashin haƙuri na nan sai an raba ku da shi jiya na faɗa a gurin karatu kuma zan ƙara faɗa a nan a yanzu duk wata mata a garin yawuri duk wata uwa da ta duka ta haifi ɗa kowane ɗa ne shi in dai mumini ne to na rantse da Allah wannan uwar da yake jinta a matsayin uwa wallahi inda matar annabi tana nan in ta miƙe ba ta isa ta miƙe ba uwar tashi dan wallahi babu in ana maganan alfahari da miji duk duniya ba matan da za su yi alfahari da miji sama da matan annabi Muhammad dan idan matar annabi ta miƙe babu matar da ta isa ta ƙara miƙewa saboda babu mijin da ya kai nasa a duniya shi yasa alfazazi ce ala kulli fannin faddala fannahu akan kowane fanni Allah ya fifita fannin annabi Muhammad idan hula annabi ya sa ya cire daga kanshi darajarta ta fi ƙarfin kowace hula a duniya to sannan alama ta bakwai bayan son ƴaƴan matan annabi Muhammad sai son yayan annabi Muhammad mu musulmi mun yadda cewa annabi yana da 'ya'ya guda bakwai hudu mata uku nawa akwai Alƙasim? akwai abdullahi akwai ruƙayya akwai zainab akwai ummu kursu amma su a aƙidar shi'a ba su yadda annabi yana da 'ya'ya guda bakwai ba sun ce 'yar annabi ƙwaya ɗaya ce kaɗai na na fatima kuma a samun ɗin da zan bayar in dai kai ɗan shi'a ne a nan garin ko kana ganin abin da suke daidai ne to don allah ka binciko min a ina ka taɓa jin summa alƙasim ko abdullahi ko ibrahim ko zainab ko ruqayya ko ummu kursum waka a matsayin suna mutunta su saboda 'ya'yan annabi ne inda wanda ya taba jin kaset din sun yi to da Allah sai ya kokari sai ya garzayo da kaset din a aqidar su wallahi wayannan ba ayan annabi bane gololi ne zuwa da su aka yi gidan yar annabi kwaya daya a gurin su a aqidar su ita ce kawai na Fatima to mu musulmi muna girmama duk ‘ya'yan annabi Muhammad, sannan sai jikokin annabi Muhammad, sannan sai dangin annabi Muhammad, sannan mutum ya zamanto zai iya ɗaukar duk abin da ya mallaka a duniya tun daga ran shi da abin da yake ƙasa da rai, don ya iya bayarwa don kariya akan annabi Muhammad. Alama ta goma sha shi shine yawan ta salati ga annabi duk lokacin da aka ambace shi. Wayan nan abubuwa ne a dunkule amma lokacin da sharhinsu zai zo zai zo wata rana mahaɗa a wani majalisin amma wannan na faɗa maka ne amma kadi kuma ne wannan fa ina ƙara maimaitawa ɗan shi'a ne yake ma ɗan shi'a ɗan uwan shi ilzami ya ce idan ni ka ce na taɓa mutuncin Nana aisha ban yi daidai ba har kana ce min hasha'ish ciyawa Ya ce to ai kafin ni ni ma ya faɗa a littafin shi tabar tsahara ya lissafa mutum hudu da makamantansu ma ya ce ka Aishata wa zubai wa Talha wa Muawiya da makamantansu wa in kanu akhbata min alkilabi wal gara wato aladu kun san alade ayi da kuma me karnuka to a gurin da ya ce gara kannika da aladu da matar annabi muhammad in ji shi shi ya faɗa wannan kaɗan daga cikin maganganunsa kenan zan tafi magana ta biyu ka don yaro alabi ne mai zan tafi maganarsa ta biyu za ka ji inda yake magana yake faɗa cewa yana mamaki ga mutumin da yake da'awar ci. amma yana kiran na Aisha yana ce mata sayyida yace wannan kalmar tana kona masa rai wallahi shi bai san ta bai jin dadin ta sayyida هذه كلمة تحرق القلب والله أن تصدر yadda an شيئا kunji gashi nan a rubuta in baka iya baka jin larabci ko baka iya karanta turanci a jaki ne gaye. ya ce wannan kalma tana kona mai riga mutumin da yake da awar shi an ci amma yana ce mana na aisha da. kuma wallahi ba zan bar gurin nan ba sai ka ji na danna wata magana ta wani dan shi'an yana faɗa ƙarara sai da ya faɗa hasso hudu yana cewa Allah ya tsine mana na aisha ba wannan kaɗai ba ne don kakka ɗauka wannan kaɗai ne a'a su ma nan ƙasar ba mun kunna nasa ba jiya to bari ka ci gaba da jin abin da yake faɗa akan matar annabi Muhammad أيها الناس أيها الناس وهل عائشة سيدة في الإسلام gashi nan tambaya ma yake wai shin Aisha shugaba ce a musulunci gashi nan tambaya yake wai shin Aisha ma shugaba ce a musulunci tambaya yake bari mu ci gaba da jin mu ji me zai faɗa المرأة التي تقتل نبي الإسلام تكون ya ce matar da ta kashe annabin musulunci ita ce za ta zamanto shugaba a musulunci jiya mun faɗa a can ko mun sa kasa ɗin wancan shi ɗan Katsina kuma za mu ƙara kunna ne saboda wannan munasabar mun ce 'yan shi'a a aƙidar suna na aisha da Hausa su suka ba annabin guba ya sha ya mutu shi yasa a yayin da su ba sa iya fitowa su faɗa a nan to shi yasa ya fito yake faɗa a nan yake cewa almar'atul lati taqtulu nabiyal islam matar da ta kashe annabin musulunci wannan ita ce za ta zama ainihin wato shugaba bari mu ci gaba da jin shi mu ji me yake faɗa قد تقول لأنه ما الدليل الدليل الدليل على أنها قتلت النبي صلى الله عليه وسلم دليل أدلة مفصلة ناقشناها في بعض المحاضرات مشكلتكم أنتم أنكم لم تطلعوا على أي حال النص واضح من الإمام الصادق عليه السلام لما سئل عن مقتل النبي صلى الله عليه وآله هل أنه مات أو قتل قال ما مضمونه بل قتل إنهما سمتاه هذه ba ba kashe annaba aka yi ba guba aka sa masa سو sammatahu su guda biyun su suka sawa annabi guba ya sha ya mutu Allah ya tsini wa makareci bari mu ci gaba da jin shi Aisha da gashi nan ya faɗa ko ya fito da sunan ƙarara ya ce Aisha dawa da Hausa Aisha da Hafs gashi nan ya faɗa sunan Aisha an Hausa da na Aisha dawa da Hausa. su suka ba annabi guba ya sha ya mutu shi yasa za ka ji shi shi yasa za ka ga aƙidar shi'a aƙida ce da ba za a iya yaɗa ta ba dare sai dai in dare mutum ya je neman aure a ce kai ɗan shi'a ne kuma ya tabbatar shi dan shi'an ne wani ma ya rantse da ƙur'ani ya ce billahi lazi ƙarya aka mai shi ba ɗan shi'a bane sai daga baya in ya aura sai ya bayyanar da mu yanzu mun mun yadda mu ɗan izala ne duk wanda muka ta yi neman ƙashi in ya yadda zai bamu ya bamu amma ba ka isa ba saboda wai muna neman yarka mu koyi maka aƙidar mu ba ka isa wallahi wallahi ka isa ba saboda mu mun imani da abin da muke gaskiya ne babu mahalukin da isa mai masa mujamala a kai amma saboda aƙida ce da ta gina akan rufa rufa da ta shi wani sai kaga ya dade cikin aƙidar, amma ba za ka taba sanin yana cikin ta ba in ya zo ya ce ana tare kuma alhali bai tare da ku yana ɗaya ɓangaren bari mu ci gaba da jin shi mu ji me yake faɗa. أصحاب الإمام كانوا جالسين تقول الرواية فقالوا إنهما وأبويهما شر من خلق الله an ji abin da ya faɗa ga shi nan a rubuce ya ce innahuma da nana aisha da hafsa ita hafsa babanta umar ita nana aisha babanta abubakar yace wa annahuma sharru khalqillahi sune mafiya sharrin halittar Allah in ji shi shi yasa jiya nake faɗa nake cewa inda zagin malami yana sa idan an zagi malami a tashi a kama faɗa to mu ahli sunna tuni ya kamata a ce mun hargitsa Najeriya da yaƙi domin na rantsi da Allah idan ana maganan malinta ne inda sai ya ji abubakar idan ya minki da Allah zai tattaro al'ummar annabi tun daga na farko har yanzu babu wanda ya sai ƙara minkewa amma wanda ya fi kowa a cikinmu wanda muka fi girmamawa sama da kowa bayan annabin wannan al'ummar shi ake kallo a ce yana daga cikin mafi sharrin halittar Allah wa'annan mutanen guda biyu fa sun rayu a rayuwa ta barzakiya yanzu haka suna tare Ali bin Abi Talib Allah ya ƙara masa yadda lokacin da aka soki sai da na Umar da wuka za mu zo kan shi zan nuna koma nan ba daga cikin inda muke karatuttuka kowa ya san wanda ya je kashe sai da na Umar a masallaci Abu Atal Majusi Allah ya tsine mai albarka sai da na Umar ya zo ya tsaya a masallaci ya ce a daidaita sau a haɗa kafaɗu bai san cewa mutumin nan yana sahun gaba ba da wuka wacce aka sa masa dafi sai da sai da na umar ya fara sallah sannan ya sami ya bubburma mai wukan nan amma yau yan shi'a yana daga cikin mutanen da suke zuwa kabarin shi a iran suna roƙon allah ya tayar da su da shi shi wannan mutumin da ya zo har masallaci ɗakin allah ya kashe sai da na umar haka suke faɗa allah ya tashe su tare da shi suna tawassuli a kabari shi yasa in dai kai musulmi ne karka yaudar kanka wanda ya karɓi musulunci a hannun annabi suka rayu tare annabi ya ɗauki aure ya ba su ya auro daga wasu amma mutum ne ƙemai ya shafa ma idan shi toka ya ce bai yadda da musuluncinsa ba billalazi ƙarya kake kana garin wuri mai wannan aƙida yadda da musuluncinka kai hannuwa ka karɓa da zai yadda da kai sayyidina ali Allah ya ƙara masa yadda lokacin da aka kashe sayyidina Umar da aka zo za a yi masa sallah Abdullahi dan Abbas ya ce ina cikin mutane kawai sai naji an dafa kafada ta saura kidis din tsorata ya ce ina waigowa sai naga Ali bin Abi Talib ne ya dafa kafada ta Ali bin Abi Talib ya ce wallahi yanzu ba wani mutum a doron kasa da ya rage da nake fatar in haɗu da Allah da kwatankwacin irin aikin da ya kamar sai na Umar yace domin ni na sha annabi yana faɗa yace karastu ana wa abubakar wa umar mun fita ni da abubakar da umar mun dawo ni da abubakar da umar mun ci ni da abubakar da umar Ya ce ya sha jin wannan shi yasa rayuwar ta barzakiya ta duniya da ta ƙare duk musulmin duniya yanzu sun yarda cewa annabi kabarin shi yana ina ne ba madina ba a madinan nan idan ka je ga annabi ga abubakar gawa amma mutanen da ga su ga annabi kwance tare da su amma mutanen nan suke kallon su suke ce musu sune sharru khalqin lahi sune mafiya sharrin halittar Allah bari mu ci gaba da jin sa maji mai ainihin wato ci gaba da faɗa kafin mu je kan wasu nukudu wa imam karrara zalik takrarul masu. أيها الناس أتعجب ممن يدعي التشيع ويصم أو يصف عائشة بالسيدة kaga gashi nan ya faɗa yace yana mamaki ga wanda yake da'awar shi an ci amma har yana siffanta Aisha yana ce mata sayyida yana ce mata shugaba bari mu ci gaba da jin shi takunu تكون سيدة وهي allati qatalat rasulahu Wa adatuhu وطعنت فيه وحرفت دينه وشوهت سمعته وكذبت عليه بآلاف الأحاديث an ji abin da ya faɗa ya ce ta lalata addini ta wa annabi ƙari yadda ta fi dubinne wacce ba za ta ƙirgu ba haka yake faɗa amma wasu mutane saboda munafunci Allah ya tsare mu da munafunci wani duk irin wannan cin mutuncin da za a yi wa matan annabi wannan kafin mu zo kan sahabbai kenan shi bai da damai ba shi dai yana ganin idan zai yi abin da zai bata ma dan izala rai to sai yayi to ka bata ma duk wanda za ka bata ma rai da wanda ya banna da wanda ya goya wa mai banna baya dukkan su muftudai ne wallahi kuma kowa Allah ya mai masauki idan aka tafi lahira wallahi in ba a karewa annabi sahabban shi da matan shi ba da mutanen gidan shi babu wani abu a duniya da yake da kimar da ya kamata a ci gaba da karewa inda cikin mutane ne bari mu ci gaba da jin shi كم من الجرائم لنا أن نعدد لعائشة ومع هذا كله يأتي شيعي شيعي يقول أنا أنتسب لآل محمد عليه السلام ويصف عائشة السيدة هذه كلمة تجعل جهنم تشهق وتذفر saboda haka abin da ya faɗa cewa wannan kalma ce da a ce mana na aisha sayyida to kalma ce da take sa jahannama ma ta ƙara ruguwa haka ya faɗa hatta tastaqbil hadha alladhi yaqum hadhihi almar'a almujrim bi annaha sayyid kaji wai hadhihi almar'a mujrima matar annabi muhammad ake kallanta ana ce mata mujrima shi yasa sai ka ga aƙida ce da ba za a ta ba sai ta hanyar rufa-rufa da ta dalisi amma yanzu ana ci gaba da walƙiya kowa yana kallon kowa yanzu kowane tsuntsu kukan gidansa yake bari mu ci gaba da jin shi mu ji me zai faɗa حديث الثقافة التنشيرية هات لنا أحدا من أئمتنا عليهم السلام وصف عائشة السيدة هات لنا أحدا من علمائنا فكلمة السيدة تخرج الإنسان من التشيع إذا ما وصف بها ya ce in dai kai ɗan shi'a ne da gaske lokacin da duk ka kira aisha ka ce mata sayyida to wannan kalma ce da za ta fitar da kai daga shi'ancin cimma. haka ya faɗa haka ya faɗa to za mu ci gaba da sauraron sa aisha ان شاء الله الله عز وجل لا يخرجنا من هذه الدنيا قبل ان نرى سقوط احترام وكرامة عائشة عند هذه الأمة المصرية abin da ya faɗa cewa in Allah yadda ba zai bar duniya ba sai ya ga mutuncin na na Aisha ya zuba daga idan mutane an daina girmama ta haka ya faɗa yawa haka ya faɗa wa kulluna wa kulluna nabgi abna'u aishatin nabgi shahadata baqina lil kidami dukkan mu nan da yake gani ƴaƴa ne nawa nana na Aisha تتعرف على عائشة الحقيقية لا عائشة التي صورت بهذه الصورة الأسطورية المخادعة صلى الله عليه وسلم يجيب عمرو بن wannan wani malami ne daga cikin malaman sunna zai masa raddi ana ce masa a sheik muhammadu al yana da kyau wanda suke jin larasi su saurari abin da zai faɗa العاص لما سأله قال يا رسول الله من أحب الناس إليك فقال صلى الله عليه وسلم عائشة وقال صلى الله عليه وسلم لابنته الصالحة الفقية الطاهرة فاطمة رضي الله تعالى عنها قال لها أي بنية ألست تحبين ما أحب قالت ألا قال فأحبي هذه وأشار إلى حبه عائشة رضي الله عنها إنها عائشة إنها أم المؤمنين عائشة بنت أبي بكر الصديق الشريف خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان عليه الصلاة والسلام يدللها ويناديها باسمها مرخما ويقول يا عائش ومن فرط حبه لها كان يضع فاه عليه الصلاة والسلام على موضع فيها من الإناء ويشرب من الإناء بعدها لما اشتد عليه نزع روحه الطاهرة الشريفة لما اشتد عليه ذلك ووجد صلى الله عليه وسلم الموتى جعلت عائشة ترفع رأسه وكتفيه عليه الصلاة والسلام حتى اتكأ برأسه صلى الله عليه وسلم على صدرها فصار أعلى رأسه يضرب في ذقنها وأسفل وجهه المبارك هو في نصف صدرها حتى مات صلى الله عليه وسلم وهو على مثل هذا الحال ولقد اجتهدت شرمة الروابط بسب وتكفير المرأة التي شهد الله تعالى بعفتها ونزل القرآن ببراءتها الطيبة المبرأة السماوات من فوق سبع سماوات فهل يصدق بالله عليكم هل يصدق اليوم في محبة النبي عليه الصلاة والسلام من يبغض حبيبته ويسبها ويلعنها هل يصدق أيها المسلمون في محبة آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم من يلعن زوج النبي صلى الله عليه وسلم ويحتفل بوفادها إن الذين جاءوا بالإفك عصبة to wannan shi ne kun ga a takwar jinin ma da haiba ba iri ɗaya ba ne. da larabcin ma ba iri ɗaya ba ne kuma in Allah yadda zan nuna muku hatta bambancin 'ya'yan shi'a a duniya da 'ya'yan sunna sai ka gani yara ne da in suka taso banda koya masu ganga ba abin da ake a nan za ka gani ai tashar safa suna yin program ɗin. kawai yaro sun yana tasowa sai dai a koya mai dukan kirji kaga malamin ya zo yana jan ayoyi yana ko ba a lura ba ayoyin suna jan shi ma yana jan ayoyin yana ko ba a lura ba to ba min ba karatu yaushe ka sigalci da zagin matan annabi muhammad allah zai gade ka to wannan kenan kun ji mun faɗa mun ce shi wannan ɗan shi'an ya faɗa da larabci ko ya ce wacce suka kashe annabi muhammad na na aisha da hafsa ne to bari mu kunna wannan na shi yakubu ya haya dinnan na katsina maganar da ya faɗa yake cewa an san suwa suka ba annabi guba ya sha ya mutu amma shi tunda a nan ƙasar aƙidar ƙarfin mutane na imanin bai kai a fito a faɗa ba to a lokacin bai faɗa ba sai dai ta hanyar kinaya wanda ya san halin da ake ciki shi kaɗai zai san me ake faɗa ga maganar da yake faɗa maganar da ya faɗa kuma don Allah idan ka kalla da rawanin da alkyabba ba iri ɗaya wani? ta yadda da rawanin da alkyabba iri ɗaya wa'yancan masu jajayen kunnen suke yi su ma nan za ka ga rawanin iri ɗaya ne ko ka ga mutum da rawani sai ka ce zai tafi gidan suna da safe kullum to za ka ga yadda aƙidar ta san take da muni su ma nan? wallahi duk abin da wa'yancan suka tabbatar wa'yannan a hankali mataki bayan mataki sai sun tabbatar da shi a nan ƙasar sai ka ji shi ta yanzu bari mu je abu na gaba za ka ji ɗaya daga cikinsu inda yake faɗa cewa Allah ka tsinewa wato Nana aisha radiyallahu anha abubuwan kamar yadda na faɗa suna da ainihin wato yawa wannan mutumin sunansa hassan shahata shi kuma mutumin misira ne kuma zan nuna muku daga ƙarshe da ya dage gurin taɓa mutuncin Nana aisha irin mutuwar da idan ya mutu amma za ka ga irin yadda Allah ya aji aya akan saka hunya bar duniya za ka gani bari ga abin da yake faɗa shi wannan hasan shahata din المانع عن معرفته لآل البيت وعن اتباعه لغاية النهاردة عملت عقدة حد عارف يحلها أبدا يا ناس دول ظلمه يقول لك ازاي ده من دين في الحنات وربنا هينور فيها حبيبه ناس اشرار شوف العقده اللي عملتها بنت الجنه شوف لا شوفوا قد ايه ده في اول دمار حصل يا ناس انتبهوا يقول لك لا يا عم ده المؤمن بيكبر في التربه التي خلق منها هم مخلوقين مع النبي من سينا واحده عشان ناموا في قبر واحد شوف الجنايه اللي عملتها الملعونه ادي اول حاجز عند اهل السنه عشان كل ما شئت عارف انت لو شتمت حضرة النبي والعياذ بالله اهل السنه ممكن يغفروا لك بص معلش استغفر ربنا عارف لو شتمت ربنا عندنا ناس بتسب الدين سبوا الدين لربنا يقول لهم معلش لا تستغفر لكن تبقى تشمي بكره عمر وعمر يقول لك كفرت هذه المصيبه يعني ليس لله عنده مقام وليس لرسول الله مقام لأبو بكر وعمر لا حول ولا قوة إلا بالله أول عقبة وجدت حملتها عائشة صلوات الله عليه يأتي بأخيه الحسن عشان يسنده بجوار جده تمنعه عائشة ولا ليسها منعته بس ده منعته ووجبت البغلة وصاحت ان هذا عاوزين يغتصبوا مني بيتي قالوا لها تجملت تبغلت ولو عشت تخيلت وريت اقتصرت على ذلك ضربت جنازة الإمام الحسن بالسهام هل تعرفون ذلك؟ جنازة الإمام الحسن ضربتها الساعة وقالت لا تدخلوا في بيتي من اكرهه لعنة الله عليك يا عائشة لعنة الله عليك يا عائشة لعنة الله عليك على انفاس الخلائق تكره an ji abin da ya faɗa yi sai da ya tsine wa matar annabi muhammad har sau biyu na uku ya ce allah ya tsine mata gwargwadon yadda halittu suke yin numfashi wannan ɗan shi an shi ake ce masa Hassan Shahata ɗan Misra yana daga cikin mutanen da suka ƙware bakinsu yake da ba shi da daɗi wurin taɓa mutuncin matar Annabi Muhammad wallahi limithli hada zubul qalbu min kamadin in kana fil qalbi imanin wa islamu wallahi da irin wannan ne zuciyarka za ta iya narkewa in dai akwai imani da musulunci a cikinta yanzu kam garin ya wuri babu ɗan da zai yadda a yi ma baban shi da ta haife shi irin wannan zagin babu amma yau an waye gari irin wannan aƙidar ita ake tallatawa cikin mutane ta hanyar munafunci wasu munafukai kuma suna goya mata baya Allah duk wanda yake da goyon baya gurin taɓa mutuncin matan annabi Allah ka nuna aya akan sa kafin ya bar duniya idan kuɗi yake da shi Allah ka karya tattalin arzikin shi Allah in mulki yake da shi Allah ka karya mulkin Allah ka ruguza mulkin kafin ya bar duniya wannan yana daga ciki kun ji irin abin da ya faɗa yanzu nan kafin ya bar duniya saboda taɓa mutuncin na na Aisha ga irin mutuwar da ya yi wannan akwai na farko akwai kuma na bidiyon shi irin yadda ya ainihin wato لسان رسول الله وملعون بنص القرآن مش احنا اللي بنلعنها حديث بس an ji abin da ya ce ya ce aisha tsinanniya ce ta hanyar harshen manzon Allah haka ya faɗa to wannan yana daga ciki bidiyon kashe shi zai ɗauki lokaci amma barin yi gaba da shi kaga irin mutuwar da yi kuma irin mutuwar da ya daga ƙarshe mutanen gari ne suka ga abu ya ishe su rashin mutunci ya kai rashin mutunci ana zagin mata annabi muhammad wata ran kawai suka je suka rushe gidan wanda suka samu a ciki suka janyo shi a titi daga ƙarshe kaga irin mutuwar ne saboda yana taɓa mutuncin matarwa da sagowar sahabbai kuma wannan ita ce wallahi mutuwar da za su dinga yi in ba sun tuba ba hadisi kwaya ɗaya ya rage wanda zan tafi a kansa in yi izina da shi wallahi ba matar annabi muhammad ba ba abubakar ba ba usman ba ba umar ba akwai sahabbai da ba su kai darajarsu ba aka taɓa su allah bai bari ba sai da ya ɗauki mataki hadisi ya tabbata gashi nan daga jabir bin samura allah ya ƙara masa yadda shi da mahaifinsa yake cewa shaka ahalul kufati sa'adan mutanen kufa kasan dama nan ne tattara inda iskancin yake sun dai sun kai karar sa'ad bin abi waqqas wanda annabi ya sa masa suna da bakin sa yace mujabud dawa. bai taɓa yin addu'a ba sai Allah ya karba akan shi annabi yace rubba ash'ata a gabara yau da yawa za ka ga mutum yayi gizo yayi kura amma da zai rantsi da Allah akan wani abu sai Allah ya bar rantar da shi suka zo suka kawo ƙara ila Umar bin Khattab radiyallahu anhu zuwa wajen Umar dan Khattab Allah ya ƙara masa yadda fa'azalahu sai Umar ya cire shi wasta'amala alaihim ammaran ya dauki ammar dan Yasir ya dora a matsayin shugaba fashakau hatta zakaru annahu la yusalli yusalli cikin abinda mutanen nan suka kawo ƙara gurin sayyidina Umar suka ce hatta sallah ma wai a biyu abi wa qasim iya ba mutumin da annabi Muhammad ya koya masa sallah dan girman Allah idan bai iya sallah ba wani mutum ya rage a duniya wanda zai koya masa sallah da suka zo suka kawo ƙara fa arsala ilayhi sai da Umar ya tura fa qala ya aba ita inna haula yazqumuna annaka la tuhsinu tusalli yace mutanen nan sun zo sun fada sun cewa ko sallah ma baka iya ba faƙala sai sa'ad bin abi wa qas yace amma amma wallahi amma ana wallahi fa inni kuntu usalli bihim salata rasulillahi yace wallahi ina musu sallah ne irin ta annabi muhammad la ukhri ma anha usalli salata al-isha'i fa arkud fi al-ulayni wa akhuf fi al-ukhrayn yace wallahi bana taɗinta musu irin yadda annabi yake yin sallah raka'a biyun farko in yi da tsawo raka'a biyun ƙarshe in yi da jeru wai su abin da suke so da raka a biyun farko da na ƙarshe duka a dinga yin dogaye a yi ‘yan ƙanana ƙanana ƙala sai sai da na ya ce zalika zannu bika ya aba isa wannan shine abin da nake tsammani dama zan samu abin da nake maka zato kenan wa arsala ma'ahu rajul rajulan aw rijalan ila al-kufa sayyidina umar ya nada delegate yace a je kufa abin ko masa yas'alu anhu ahal ahal kufa su je su tambayo mutanen kufa dangane da halin da sa'ad bin abi waqas yake ciki mutanen nan da suka tafi duk inda suka je suka tara mutane sai su samu ana faɗan alheri akan sa'ad bin waqas hatta dakala wato masjidan libani absik har sai da wannan kwamiti na mutane suka shiga masallacin wannan kabilar Fakala rajulun minhum sai wani mutum ya faɗa daga cikin su da a ba usama bin qatada a ba sa'adata ana ce masa a ba sa'adata sai da mutane kowa ya gama bayani ya faɗi yabo na alheri a kan sa'ad bin abi sai ya miki yake cewa amma inna shattana in dai za ku haɗa mu da Allah ne mu faɗi gaskiya fa inna sa'adan kana la yusiru bis sariya sa'ad bin abi yakan tura mutane yaƙi ya zuwa wala yi kusurwa bisa wuya sannan idan an kawo abu an ce a raba bai rabawa daidai mugu ne a zalimi ne sannan wala ya hakumu wala ya adilu fil qadiyya kuma idan rikici ya haɗa ka da wani kuka zo to babu yadda za a yi sa bi adalci a zalimi ne hatta gurin hukunci masu ya zalunci fa qala sai sa bin abi yamin yake cewa la'adu wan nabi sallallahu wallahi tunda ka faɗa abu guda uku a kaina ni ma sai na yi addu'a guda uku a kanka yace Allahumma ya Allah in kana abduka hadha kadiban in wannan bawan naka ƙarya yake kamar ya an wasu atan ya miƙe ne dan ya ji yadda mutane shari a kaina yace fa atil umrahu Allah ka ta rayuwar shi sannan wa faƙarahu Allah ka haɗa shi da baƙin talauci sannan wa ariku lil fitan Allah ka gitto da shi zuwa ga fitina wannan mutumin wallahi bai bar duniya ba kafin ya batta sai da ya ga abinda sa'ad bin abi wa waqas ya roƙan masa sai wasu suka ce ai sa'ad bai kyauta ba ai ga wal kadimin da ai da ya yafe mai ni kuma nace yayi daidai galabi wannan addu'a da bai wannan addu'ar ba wani matsiyacin yanzu ba sai zo ce ai ga sa'an nan ba kwace yake wa mutane kaza kaza kaza yanzu dai wannan addu'ar Allah ya barantar da shi ya barantar da addini ko bai barantar da addini ba to ba shi kadai bane sahabi na biyu wanda shine na karshe shine wannan sahabin Sa'id bin Zaid bin Am bin Nufail radiyallahu anhu wata mata ana ce mata Arwa bintu ausi ta yi husuma da shi ta tafi wajen wani alƙari ana ce masa marwana bin al-hakam wadda'at annahu akhadha shay'an min ardiha wannan matar ta zo ta yi da'awa ta ce wannan sahabin ya kwace mata gona faƙala sa'id da aka shigo kotu alƙalin ya ce ina wanda ya kwace miki gona ta ce gashi sai shi wannan sa'id ɗin ya ce ana kuntu akudu min abdi hashe'an yace yanzu ni zan iya karbe maka gona ba'adal ladhi samituhu min rasulillahi yace bayan ni sahabi ne na annabi abinda naji annabi ya faɗa ya ce sai alƙalin yace ma za samita min rasulillahi me ka fito daga annabi ya faɗa yace ji annabi Muhammad yana cewa man da shibran min al-ard zulman duk mutumin da ya wa mutane fili ta ɗaya saboda zalunci yace tuwikahu ila ardi ne sai an yanko filin tun daga kasan bakwai ranar alkiyama an dora mu da ka ja da kake ganin ba zai yi ba a duniya a lahira zai yanzu ko wancan masallacin yanzu anan garin ba wanda zai iya dauka amma wallahi a lahira wata sai ka gan shi ya taho da kaman girman jihar kebe na kayan mutane yana a gafara zai soki ya dun faro filin alkiyama shi yasa Allah ya ce wa man ya ya ati bi ma galla yawmal qiyama fa qala lahu marwan sai marwan yace la as'aluka bayyinatan ba'da hada yace ka je ba zan ƙara tambayar ka dalili ba shi yasa malamai suka yi ittifaki in dai sahabi ne na annabi Muhammad ba zai taba masa ƙarya ba wallahi ba ta yin ƙarya wannan sahabin kafin ya juya ya tafi fa qala sai yace shi sa'id Allahumma in kanil kadiba Allah wannan matar in dai ƙarya take tayi ne dan ta zubar da mutunci na fa in basara Allah ka makantar da irin ta ta daina gani kafin ta bar sannan waqtula waqtulha fi Allah ka kashe ta a gonar da tace na kwace mata kuma wallahi wannan matar ba ta bar duniya ba sai da ta daina gani kuma gonar da ta ce ya kwace mata sai da Allah ya kai ta gonar ta mutu a can rijiyar gonar ta zama shine kabarinta saboda ta taba mutuncin masu masuwa shi yasa al-Imam an-Nawawi a Riyadus Salihin da ya tashi kawo wayannan sai ya kawo shi a babun karamar waliyai to mu a gurin mu waɗannan sune waliyan gaske kuma wallahi in din sahabin annabi bai zama wali ba ƙarya ne Allah bai da wali a doron ƙasa da haka mu in za mu kare wani wali mu sune lamba ta farko da muke karewa shi yasa za ka ga kullun difa'in mu akan wayannan bayan Allah na kirki ta yadda kuka ga wannan ya taɓa mutuncin nana aisha da ragowar sahabbai daga ƙarshe ga wanda ya mutu ko to shi ma wannan nazariyan billahi lazi la ilaha illa huwa haƙƙin waɗannan bayan Allah ne yake bin shi ranan litinin ranan alhamis ba zan manta ba ranan juma'a na shigo sakkwato a munasabar bikin ɗan uwa malam jabir a ranar alhamis suka fara program ɗinsu duk mutumin da yake yankin eriyar gyalle su a wannan ranar daga ranar alhamis zuwa ranar juma'a wallahi babu irin zagin da ba mana na aisha zagi na rashin mutunci ba har sai da na ga rubutun da wani ɗan ƙwaye a social network ya ce yana roƙon allah ya kai kuka gurin allah yadda aka taɓa mutuncin na na aisha a gurin nan allah ka ɗaukan mata mataki wallahi tallahi abin ya faru daga alhamis zuwa ran juma'a ashe ranar asabar Allah zai hada su da burace ba abin da ya faru ba kenan to dama da Allah ya faɗa yake huwa allazi akhraja allazina kafaru min ahli alkitabi min diyarihim li awwal alhashr farkon kora lokacin da ma banantum an yakhruju wa zannu annahum mani'atun husuluhum min Allah fa atahum Allah min haythu lam yahtasibu wa qadafa fi qulubihim ar-ru'ba yukhribuna ta humbe ainihin wa mu'minin ko suna zuwa su je su rusa gidajensu da hannunsu da hannayen mu'minai to dama ka je ka rusa gidanka iri biyu ne ko dai ana kallon ka kai ka gina gida da kanka kuma ka zo ka rushe kayanka ko ka je ka tsokano wanda ya fi ka karfi ya zo ya baje gidan to shi yasa Allah sai ya ce to fa atabiru ya ulil absar da haka Kulura lura ya kuma ta hankali da haka kamar yadda aka sani ba nan kaɗai za a ci gaba da zagaya ba kuma kar manta da tambayar da na yi musu ajiya kuma duk gurin karatu sai na nanata tata billahi allazi la ilaha illa in aka samu ɗan shi da iya nemo amsa a garin ya wurin nan wallahi kafin in fita daga cikinta sai na zama ɗan shi'a a magana ce ai magana ce ta karatu ai ka san akwai abin da ake cewa hatta yalizil jamal fi san milkiya har sai ran da kasuwar igiya ta fi ta kafar allura yanzu a ɗauko irin igiyar nan mutukekiya da ake zarawa a guga irin wata rakumi ke da a ce ana so ta fi ta kafar allura yaushe zai yi to yadda hakan bai wa haka amsar ma ba za su iya bayar da ita ba amsar kuwa ita ce abin da zan rufe da shi na ƙarshe daga ƙarshe mu. ya taso na san ba zai rasa bayanan da zai ba maganan da shi wannan ya faɗa na ainihin wato zariya kuma kamar yadda na faɗa na ce magana akan cewa ana zagin sahabbai kar ka ɗauka ko mu kaɗai muke faɗa wannan maganan duk mutumin da yake bibiyar tafsirin shehu usman ɗahir bauchi domin ni ina kaduna ne ya san cewa kwarai yakan yi magana akan zagarwa annabi sahabbai da ake da haka na sa maganansa a farko da haka zan sake nanata ta sai in rufe da wancan asamin din da na bayar jiya in na bayar da asamin din sai a yi kokari wannan Allah ka sa ya Allah ya ambaci cewa shi tahirin mazo Allah ne cikin Alqur'ani saboda haka wajibi ga musulmi su rika cin abubakar din nan a jika abubakar ya zama ya fi maka uwarka ya fi maka ubanka in kai mumin kirki umar ya zama ya fi maka uwarka ya fi maka ubanka in kai mumin kirki domin ka tabbata annabi ya fi son abubakar akan ubanka annabi ya fi son abubakar akan uwarka annabi ya fi son umaru akan ubanka annabi ya fi son umaru akan uwarka to kai abinda Allah ya fi zo da annabi ya fi zo ka fi zo ko abinda ka fi zo ka fi zo abin da Allah da annabi ya zo shi na fito kai yanzu wane ne za a yarda ya mutu a kai ɗakin Aisha a kunne shi ko da gwamnatin Makka ta yarda duniya ba za ta yarda ba to sai ke na Abubakar da Umaru babu kamar su a duniya in mutum ba annabi ne bai kai kamar su ba saboda haka gaba da su wato jefar da musulunci ne wannan magana na faɗi ne kamar a yanzu sabon labari ya sake samu na bayan bayan ce na samu kansa daga zaria mai zaki abubakar da umaru yanzu kuma na samu wani salati wai ake koya wa mutane a zariya ne na zaki abubakar da umaru amma amma san an ce wai wani ne ya haka nan wai wani ne ya ce wai uwarsa sun da wannan izgiri yake na sabai eh? wannan izgili yake ga sahabbai to kuma wayannan izgilolin ba ma guda ɗaya bane ina nan Allah da zan taho kansa zaka ji abin da yake faɗa a kan su sahabban annabi Musa da Allah da aka gindaya wani abu guda musulunci ne wannan bara da Umaru kai koya wa mutane da Umaru wai wani ne yake wai an ce wai wani ne ya haka nan wai wani ne yake wai wani wasa sama sama wani shehi ya faɗa dangane da abin da ya shafi magana ta ƙarshe wanda a kanta zan tsaya a samin ɗin da na bayar jiya ba magana ba ce ta rigima ba magana ba ce ta tada ƙura dalili za ku nemo mana tun da malaminku ya faɗa kuma shi al'allamatu ne aljalulu ne eh, shekul sulu ya ji haushi an fashe wa aka ka fashe ayi? ko kuwa kuma yace haka Allah ya ga dama maganar da na faɗa jiya da yace haka Allah ya ga dama ai magana tana da sauki shi dai ba annabi bane ba wahayi ake masa ba wanda aka turo da wahayi cikin wannan al'ummar kaɗai annabi Muhammad kuma ƙur'ani ga shi a mu sura 114 aya 6,000 da ‘yan kai to muna jiran ranar da zai zo ya faɗa mana a ƙur'ani inda Allah ya faɗi cewa Ali bin Abi Talib ya fi duk annabawan Allah daraja wannan ita ce amsar da muke nema inda ɗan shi'an da ya isa ya ba mu ita a ƙur'ani to sai ya ba mu mu dai mun tabbatar a aƙidar musulmi da suke bauta ma Allah da ita duk wani mutum in dai ba annabi bane shi annabi ya fi shi daraja wannan shine amma tunda ya ce ba ali bin abi talib ya fi kuma ya ce haka Allah ya tsara ta shi kenan muna bin shi bashin dalili kuma muna bin ku bashin dalili sai a kawo mana dalili wannan ita ce kayan nahalu na'ud dalil na duru haiku da muna 'ya'yan dalili shi yasa ka ga duk wanda ka tambaye shi dalili sai ce to ka gafi ƴan izalan in ba an mai da mutane anna ba shi yasa ake cewa akwai rashin kunya a sunna saboda ba wanda zai zo ka rena mai wannan wayan kai magana sai ka ce ruwan sama wani lokaci in yi magana ma saboda renin wayan sai ce tana cikin bai to littafi wanne kamus ma na turanci ba littafi ba ne to saboda haka ɗaya daga cikin abin da zai kwaci mutane daga wannan shabaka ɗin daga wannan bala'i wallahi mutane su lizumci inda ake yin karatu duk inda aƙidar shi'a ta je tana zama ne idan mutanen gurin sun yi nisa da karatu amma wallahi in aƙidar shi'a ta zo guri ta samu mutane suna karatu ba ta zama gurin shi yasa in aka lura sun karkatar da aka akalarsu awa sun bar cikin garuruwa sun koma ina yanzu ƙauye wannan shi ne. don haka abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada wanda duk kuma ya ji an ɓata mai rai da Allah ya haƙuri wallahi ba mu zo mu ɓata ma kowa rai ba kawai bayanin gaskiya muke nufin yi Allah kuma ka nuna mana gaskiya gaskiya ce ka kuma ba mu ikon binta ka nuna mana ƙarya ƙarya ce ka kuma ba mu ikon nisanta ta assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu wa alaikum assalamu wa rahmatullahi wa barakatuhu malam Musa Yusuf Allah ya saka ma da alkhairi ya gafarta ma iyayenka haka ka ne kowa Allah ka yi muna kyakkyawan jagoranci a cikin wannan ƙasa ka kare muna imanin mu ka kare muna aƙidan mu da ta yan uwan mu baki daya ya ku jama'a kowa girman Allah kar ku bari ku samu matsala da yan agajin da ka wahala da mu wajen gudanar da wannan aiki wallahi kwatai wajen mashin ne ba a bari ya ɗauki mashin ɗin nan yanzu an faɗi cewa kan mutum ya kuskura ya tashi sai lokacin da an ka ƙare wannan program in Allah ya da kowa zai ɗauki mace ɗin amma wannan farauta fafal fafal fafal gaskiya yana da wuya ka samu mashin ɗinka cikin kwanciyar hankali don haka a samu natsuwa ya ku jama'a idan kunne ya ji jiki ya ita dai shi'a yadda ta shigo najeriya mu 'yan najeriya da masu adalci muke da wallahi bai kamata mu goyi bayan ɗan shi a lokacin da ya rata ya ganga ba ƙaziyya ta farko da shi a ta fara zowa ta yi ƙoƙarin ta raba mu da sarakunanmu da hakimanmu abinda shi a ta fara kenan shi ko talaka abinda an bukata shi ya dai samu wanda ka iya ɓacin sarki an cimma bukatar to wallahi tallahi abinda shi a ta fara kenan bayan ta fara mutane sun kaga cewa ai an samu mai bacin sarki ai an samu yamma mai zagin sarkin musulmi sannan sun ce qur'ani zalla to qur'anin ma ba su yarda da shi ba wallahi wanga qur'anin namu ba su yarda da shi ba don haka ɗan si'a ya yi mace mai karanti jarida da karanti alƙur'ani ɗan si'a babu ruwa ne da kubli ko tsari irin wanda malaman mu na asali ka yi duk inda matar ɗan si'a take ana iya yada hukar ta ko'ina ina daga cikin matan da ake wa haka matar zazzaki ya ku jama'a ya wuri mun ga mata masu aure yan a surata ya ganga wasu da ƙasar ciki su ga hanya ana yawo da su suna ciki mutanen da sun kace za su zo da mahadi za su yi kokari su hana aiki da constitution ya zan su a umar kamar na constitution